تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون wannan al'umma ce da ta wuce ta fi zuwa ga abin da ta gabatar don haka tana da ladar abin da ta aikata kuma kuna da ladan abin da kuka aikata ba za a tambaye ku ayyukansu ba su ma ba za a tambaye su a kan ayyukanku ba ba za a kama wani da zunubin wani ba ba wanda zai amfanu da aikin waninsa kowa za a saka masa da abin da ya gabatar